Dambarwar siyasar jamhuriyar Nijar ta ɗauki wani sabon salo yayin da jam'iyyun adawar ƙasar suka ƙara jaddada ƙauracewa duk wani taron da jam'iyya mai mulki ta kira ko da na wani aikin ƙasa ne. Bin ya ɗaure 'ya'yan ƙasa kai ya kamata a ce da aikin da za a yi an gansu. ko da an gayyace su ya kamata su je kuma ko ba a gayyace su ma ya kamata su je saboda lamarin duniya inda aikin kasa ne ake a ƙasar ka to ka yi farin ciki in ka je ma yi za in baka je ma yi za kuma in an yi jama'a za su waɗi an yi. jin haka ke da wuya ya sanai tattaki har zuwa babbar cibiyar jam'iyyar adawa ta MLSD nasara. ba mu zuwa ba ruwan mu da su. ko an gayyace ku. roƙin Allah ya kiyaye Nijar da waɗanda mutane. Malam Tambura Isufu shine kakakin jam'iyyar Amnesty Nasara mai adawa jamhuriyar Nijar. Abdullahi Mamma Ahmadu